gabanin fara jigilar alazan najeriya dubu saba'in da shida a ranar takwas ga watan nan daga sokoto da alazan jihar zamfara hukumar alazan najeriya ta gargaɗi ta aikin ajin bana su guji shiga saudiya da goro ko wasu kasidu masu kunshi da lamuran siyasa ko nuna tsaurin ra'ayi a taron masu ruwa da tsaki na lamuran aikin hajin shugaban hukumar barisa abdullahi muktar muhammad ya ce saudiya ta yi togaciya cewa za ta iya dawo da wanda aka samu da saba wannan umarnin da har ila ya hada da hana ɗaura guru laya ko daga ga mutanenmu da watakila sun yarda da hidima ko abin harkan irin guraye da laya layu da kuma irin ko hatimai haka yan abubuwa dai da watakila a nan mu mukan su kamar wani abu ne wanda yake babu damuwa a kai saboda babu doka da ya hana to su dokar su ta hana shi ma maganar shiga da guru ko laya to in za a tafi sai a ajiye shi a gidan Allah ya sa aka dawo lafiya kuma sai a dora a ci gaba da amfani da shi amma a can dai ba sa bukatar laya ko guru ko kuma wani abu dai da zai alakanta ko zai alamta wani abu ne na magani ko sihiri ko wani taimako da mutum zai amfani da shi so gani yana da muhimmanci a duba eh, alhazai su masu kiyaye akan wannan wa uba eh, mun maganan cewa da hukumomin alhazai na ƙasa da na jihohi da dukkan alhazai to mu yi ƙoƙarin kiyaye shiga cunkoso saboda gudun abin da ya faru bara kuma mu kiyaye ka'ida na lokacin da aka bamu na abin da za mu yi a kan lokaci a wuri kaza to mu yi ƙoƙarin kiyaye wannan lokacin kuma mu yi ƙoƙari mu yi guzurin cikakken abinci da za mu wato guzurin aljihunmu domin cin abinci mai lafiya saboda sai da lafiyan za iya yin aikin hajji. Taron daidai gudana karkashin jagorancin Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar wanda ya tsunufi Alhaji Yaya Abubakar ya wakilta ya samu halartar manyan malamai irin su Sheikh Sa'idu Hassan Jingir da ya kira da yin guzurin tsoron Allah. Duk wanda za a aikin hajji akwai guzuri biyu da ake bukata gare shi. Guzuri na ɗaya tsoron Allah shine kololuwan guzuri. Guzuri na biyu abin da zai ci a can da shauran abubuwan da ka taso gare shi shi alhaji to ya zama ya tanaji wannan kuma nan gida ya bar gidansa ba sa kaka suka yi da abin da za su ci ko abin da za su sha ko abin da ya shafi biyan kuɗin lantarki da shauran duk abin da ka taso bayan baya nan ya shirya abin da yake ganin insha Allah iya kwanakin da zai yi har ma ya yi ƙari don saboda halin tafiya tana yiwa a tafi ana tsammanin kwana talatin a kai arba'in. Ba da alazan Najeriya da dama na daga cikin alazan duniya da suka rasa ransu a hanyar tafiya jifa jifar shaidan kazalika wasu alhazan ma guda shida na najeriya na daga cikin waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a rikitowar kogiyar gini a babban masallacin ka'aba da aka yi sanya saudiya dakatar da bada kwangila ga kamfanin nan na bin ladin a lokacin nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya